Tawagar 'yan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya mai zuwa wajen babban zaben hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA a Kano na 65 a garin Zurich za ta kasance ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya NFF a takaice. Amma Jiu Pinnick za gudanar da zaben 'yan majalisar hukumar FIFA ne a shalkwatar hukumar da ke Zurich, ƙasar Switzerland, in za ga shugaban ƙwallon ƙafa ta Jordan Yarima Ali Ben Al Hussein zai kalabaci shugaban ƙungiyar mai ci yanzu Sepp Blatter. Da a halin yanzu an riga an yi waje da Dutchman Van Praag da tsohon kaftin ɗin Portugal Luis Figo daga Tower. mataimakin hukumar Kwallon kafar ta Najeriya na farko barista sai a Kinwumi da babban sakataren ƙungiyar Dr. Muhammad Sanusi na cikin waɗanda za su mara wa shugaban picnic baya. Babban na kujerar fannin lafiya akan harkokin wasanni Dr. Alƙadar Mu'azu shi ma zai halarci taron fannin lafiya a gefen taron majalisar ta FIFA. Kuma na sa ran dukkan shugabannin hukumar Kwallon ta Najeriya za su dawo gida cikin wannan ƙarshen sati.